الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم da haɗuwa a بلال بن bin wanda yake a kofar marusa a birnin katsina a wannan yammaci wanda yake shine yammacin biyu ga watan ramadan shekara ta 1447 wanda ya yi daidai da ranar 19 ga watan februari na shekara ta 2026 mun taru a nan domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma cikin taimakon allah subhanahu wa ta'ala mun yi sallama da masallacin nan a shekara ta 2024 lokacin da muka kammala tafsirin suratul an'am a lokacin da muka fassara kammala fassara tafsirin suratul ma'ida ba mu yi zaton za mu sake dawowa ba saboda mun shafe shekaru shida a wannan masallacin kasancewar shekaru uku ake yi mun yi ninki amma kuma abinda allah ya rubuta shi yake kasancewa a last year cikin taimakon allah mun je birnin london a masallacin seven sisters wanda yake a lawrence street a north london inda muka yi tafsirin suratul an'am kuma banan ma kamata ya yi mu mu ci gaba a can kuma har yawancin shirye-shirye sun kammala dama dai za ta iya yi wa masallacin bilal bin rafa sun mana addu'a Allah bai rubuta <laughs> iya ne abin da nake tunani ke na gaskiya saboda haka Allah bai kaddara a can ɗin za mu ci gaba ba wannan ya sa lokacin da aka ce mun su ma yan bilal bin rabah suna ta tambaya wasu kuma suna kikkira to akwai gurare da yawa da suka sake neman ma a najeriya cikin wannan satin ƙarshe ɗin amma sai na ce bari mu dawo nan mu ci gaba da inda muka tsaya allah ya ba mu da cewa allah ya sanya mu cikin bayan allah na gari alhamdulillah dama kamar yadda na faɗa mun yi tafsiri a suratul ma'ida shi ne ƙarshen inda muka tsaya inda kuma cikin taimakon allah a birnin london mun yi tafsirin suratul an'am cikakkiya yawancin tafsirin da hausa wani bangare da kuma tafsirin da turanci wanda an tattara shi duka a cikin memory card wannan ya sa da an riga an tattara wancan tafsirin ba za mu maimaita suratul an'am a nan ba kuma malamin da ya zauna a wannan kujerar shekarar da ta wuce shi ma ya yi wani bangare na suratul an'am din yana kyautata tambi gama ba haka ne kuma na ka tsaya Eh, amma dai ala ayi hal za mu maimaita ta ba wanda yake so ya saurara zai iya samun memory card ɗin sai ya saurari cikakken tafsirin suratul an'am wanda muka yi shi a birnin london yanzu insha Allah ta'ala za mu ci gaba ne daga farkon suratul arab insha Allah ta'ala daga nan za mu fara tafsirin wannan shekarar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 كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به لتنذر به وذكرى للمؤمنين الله سبحانه وتعالى يكتشوى الإسلام صاد ولنا حرفاني Allah subhanahu wa ta'ala sau da yawa yakan buɗe surori da su sura ta biyu a cikin alkur'ani irin waɗannan harfa ko kuma shigen irin waɗannan harfa Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe in ka zo ƙasa ƙasa akwai irin sunun duka waɗannan harfa ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake buɗe alƙur'ani da su domin ya nuna cewa alƙur'ani da garaba daune ma'ana babu wanda zai iya kawo kwatankwacin shi kamar yadda muka sani dama allah subhanahu wata'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da larabawa suke ji da fasaha suke takama da ƙwarewa ta yaran larabci wanda suna da wurare da suke baje koyi na suna da gurare wanda suke yin baje koli na fasaharsu akwai irin su su okaz akwai majazi akwai majanna duka waɗannan gurare ne waɗanda larabawa suke yin baje kolin fasahar da allah ya ba su saboda haka da allah subhanahu wa ta'ala ya tashi sai kawo alkur'ani wanda ya gagari su duka su kawo irin shi kai ba ma duka alkur'ani ba Allah subhanahu wataala ya kure su su kawo surori goma a ƙarshe kuma Allah subhanahu wataala ya kure su da sura guda ɗaya Allah yake cewa suratul baqara wa in kuntum fi raibin wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin مثله فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين الله يقول إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا in dai akwai wanda yake da kokonto ko kuma ku duka kuna da kokonto a cikin abin da muka saukarwa bawanmu muhammad in dai kuna da wannan kokwantan to fatu bi sura ga fili ga mai doki ku kawo ko da kwatankwacin sura ɗaya ne min mislimi daga irin wannan surorin da Allah ya sauka a cikin alkur'ani guda ɗari da goma sha hudu ku kawo ko da kwatankwacin ne in dai da gaske kuke cewa wannan ƙur'anin ba Allah ba ya kawo shi ƙirƙirarsa a kai to ku kawo ko da kwatankwacin sura kai in ma kun kasa to ku kira waɗanda za su taimaka muku shine wadu'u a ku ku. kira waɗanda za su taimaka muku daga gumakanku da allolinku in kuntum sadiqin in dai har da gaske kuke yi kuna takama da fasaha ko kuma wannan qur'anin ba wai daga Allah yake ba sai Allah ya kure ce fa in lam taf'alu idan ba ku yi taf'alu wa فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فإن لم تفعلوا إذن بك إيبا ولن تفعلوا كما ننقب ما بلاك إيابا kaga iya wannan maganar kawai ka san ba wanda zai faɗi ta in ba Allah ba tunda ba wanda zai faɗi irin abin da zai faru nan gaba shata sarkin mawaƙan ƙasar hausa ya ce idan ya mutu idan ya mutu akwai waƙoƙinsa waɗanda an kunna su ma ba za a ji ba saboda haka da ya faɗi wannan yana fitowa kuma alila ahmed geto ya saka su duka su kai. saboda haka sai ya ce to shata ya yi almara to amma ga gaskiya Allah da yake shi Allah din ne shi shata ya shi ya san me yayi Allahu a'lam har yake tunanin akwai waƙoƙinsa da yawa da in an kunna su ma ba za a yi ba ni ahmad getsa lokacin yana gidan rediyon najeriya na kaduna ya kukkunna su ko ta yana mutuwa kuma su to amma ga gaskiya Allah wata ala da ita shi Allah din ne kuma shi ne ya halarci bayi ya san abin da ya halarta to sai ya faɗi ya ƙura kuma har yanzu abin yana nan a yadda shi ta ko kwana biyu ba da mutuwarsa ba aka gwada kuma suka yi to shi kuma wanda yanzu sama da shekara dubu har yanzu yadda abin yake shi haka yake fa in lam taf'alu in ba ku iya ba to walan taf'alu nan gaba ma ba wanda zai iya ba za ku iya ba. kaga iya wannan kawai ya ishe ka ka gane cewa qur'ani daga Allah ne to shi yasa malamai da yawa wasu sun fassara me ake nufi da irin waɗannan kuraman baƙaƙe haka ake ce musu da hausa kuraman baƙaƙe saboda ba kalma ba ce cikakkiya saboda haka wasu malaman sun fassara amma zancen da ya fi inganci shine kawai ka ce allahu alamu bi muradihi bi zalika Allah shi ne ya san ma'anar abin da yake nufi da wannan kalmomin kawai ka wuce gurin wannan shine ne ma'anarsa amma ka zo kana fassara sa ko alif lam mim ra ka zo kana fassara su wannan sai dai ka yi takalluf amma ba za ka iya fassara ba ina fatan mun gane Allah madaukakin sarki ya ce kitabun unzila ilaika kitabun unzila ilaika wannan littafi ne wanda Allah ya saukar da shi gare ka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fala yakun fi sadrika harajun min alaya kun fi sadrika harajin min wasu malaman suka ce kada ka samu wata damuwa game da shi saboda ne saboda littafi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi domin wa'azi domin ya zama rahama ga talibai wasu malaman kuma suka ce falaya kun fi sadrika harajin min mana kada ka samu damuwa wajen isar da shi da aikinka da Allah subhanahu ta'ala ya dora maka kawai shi ne isar da sako maganar sai an amsa wannan kai ba ka bane da kanka wani damu dan Allah ya saukan maka da littafi kuma wasu ba su amsa ba kakka taba damuwa saboda ne lasta alaihim bi musaitir Allah bai dora bai dora ka su ba in alaika illa albala abin da yake kanka kawai shine albala ma'ana kawai abin da yake kanka shine ka isar da sako yawwa wannan kuma yana daga cikin abubuwan da ya kamata mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya sa ya zama mai wa'azi haka ya kamata ya zama ka taɓa zama wai ka takura wa kanka dole sai mutane sun bi abin da ka faɗa ka taɓa zama ka takura wa kanka idan kai wa'azi ce kowa ya yadda shi yasa Allah ya ce fala Allah ka allaka baqi'un nafsaka wala saka, Allah ya kunu yakunu mu'minin wancan la allaka ne ko karanta alhamdulillah allazi anzala ala abdihi kitaba alhamdulillah alladhi an نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باكع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وكاك وانا فلعلك ما أنا باما مايكي سيكو كارن كشكانك saboda bakin ciki saboda ba su imani da wannan alkur'anin ba karanta qasimim qasimim na'am tilka ayatul kitabil mubin لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يوا كاجا تسمة الكافي على رمى إجتي تكي ita kuma wacce ka karanta da farko ba ta da fa’o suratu shu'ara saboda haka duka biyu Allah subhanahu ta'ala yana nuna a nan sallallahu alaihi ne kada damuwa ta dame shi wai don wani bai imani ba saboda dama a kala ta tahdi man ahbabta walakin Allah ya hadi ya sha. Allah maɗaukakin sarki shine yake samar da imani a cikin zuciya a nan gurin allah maɗaukacin sarki ya faɗi manufar da ta sa ya saukar da alƙur'ani shi ne abubuwa guda biyu a nan gurin haka ya faɗa ne tun bi domin ya zamanto cewa ka yi gargaɗi don ka yi gargaɗi wannan ita ce manufa da allah ya fara faɗa wacce ta sa aka saukar da Alƙur'ani domin a gargaɗi mutane game da azabar eh, allah ko shine fassarar fassarar wannan ayar a ta a can ƙarshen suratu kaf ya Allah ya ce fazakir fazakir bil qur'ani man yakhafu wa'id fazakir bil qur'ani man yakhafu wa'id kai wa'azi kai gargadi da ƙur'ani ga wanda yake jin tsoron narkona ina fatan mun gane wa zikira lil mu'minin kuma ambato ne tunatarwa ce ga waɗanda suke mu'minai in lokacin da ka faɗa musu to zai zama tunatarwa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wa zakir وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين تناتر سبو دي تناتر واتنا tunawa ومؤمنين tana tunatar da muminai saboda haka wannan shine abu na farko da haka idan muka fahimci cewa an saukar da alkur'ani ne domin mutum ya yi wa'azi domin a wa'aztu domin malami ya yi wa'azi ko annabi ya faɗakar to wannan yana daga cikin abin da zai nuna mana cewa idan ka zo za ka yi wa'azi in ka ga wa'azin ba zai yi amfani ba to ka bar shi ina fatan mun gane akwai wuraren da za ka je ka gani yin wa'azin ba shi da amfani ko kuma bayin ƙura bayin wa'azin shi ne ya fi wannan yana daga cikin fiƙi da yawa masu wa'azi ba su fahimce shi ba a suratul abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kenan me zikira ka yi wa'azi idan wa'azin zai yi amfani. Wannan shi ne sharaɗi so akwai wuraren da za ka gani in kai wa'azin ba zai amfani ba akwai wuraren da za ka gani idan ya zamanto cewa kai wa'azin zai iya zama wa cutarwa saboda haka shi yasa kamar yadda malamai suka faɗa game da yin wa'azi dole sai ka kula da matakai guda uku zuwa matakin farko shine ya zamanto cewa idan kai wa'azin za a samu wata ɓanna wacce sama da wacce kai wa'azi a kanta za ta zo kanon gurin ba za ka yi wa'azi ba ina fatan mun gane yawwa kamar yanzu an rawaito cewa shekul islam ibn taymiya ya taba wuce wasu mutane suna shan giya sai ki musu wa'azi saboda haka ɗalibansa da mabiyansa da suke tare sai suke ta mamaki ya za a ka wuce mutane suna shan giya amma ba za su musu wa'azi su daina sha ba sai ya ce ai mutane ne masu kashe mutane aiki da na ne suna kashe mutane ne suna tallafan mutane don haka idan aka hana su shan giya za su je su kashe mutane ne to gara ma a basu su sha giyar za ta shagalar da su daga kashe mutane kuma kashe mutum ya fi tsananin uquba fiye da fiye da shan giya haka yake a shari'a haka kuma yake ma a constitution da tsarin bankin najeriya saboda ko a shari'a kisa yana gaba sosai da shan giya ina fatan mun gane sannan ko a constitution ka'idojin ƙasa kisa yana cikin capital offenses shi kuma shan giya ba ma zai ba ma a constitution kwata-kwata ba ma a cikin laifuka san san ina fatan mun gane saboda haka dole mai wa'azi ya kula da wannan sai mataki na biyu shine ya zamanto idan ya wa'azin za a samu wata banna irin wacce ya wa'azi a kanta ta zo gwar to shi ma'anan gurin zai iya ishtihadi ya halatta a gare shi ba wa'azi ba sai ka yi ba kawai ka a ci gaba da yi sai mataki na uku shine in ya zamanto cewa in yi wa'azin to bannar za ta tafi amma za a samu wata bannar wacce ba ta kai ta ba sai ta zo gurin to shi ma'anan gurin zai iya yin wa'azi sai mataki na hudu wanda shi ne ya fi ƙarfi shi ne ɓannar za ta tafi gaba ɗaya kuma wata ba ta zo ba yana matsayin mutum na mai wa'azi sai ya kula da wannan manufar da ta sa Allah ya kawo alƙur'ani babban manufar da ta sa Allah ya sa alƙur'ani shine dan ayi wa'azi so duk mutumin da ƙur'anin ba zai mai amfani ba to a bar shi shi sai Allah ya ce da Annabi sallallahu alaihi wa sallam a farko farkon suratul baqara innal ladzina kafaru innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون الله يتشي من يمن ينكافران لنا مكة كوكا مسوى أزي كوكا مسوى أزي باسي إيماني با su saboda kai ma idan ka ga wani mutum wanda kangararre ne in dai ka fahimci wa'azinka ba zai masa amfani ba bisa waccan aya ta su a cikin suratul a'la fazakir bil asadi bi Allah ya fazakir inna fa'ati zikra to sai ka bar shi da kuma aya da ta zuwa ƙarshen suratu qaf fa zakkir bil qur'ani man yakhafu wa'i kai wa'azi da alqur'ani amma man yakhafu wa'idi wanda yake jin tsoron narkona saboda haka akwai mutanen da zuciyarsu ta ƙeƙashe ta zama kamar dutse kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul baqara har ma karanto ita ثم كست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشك يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون نعم الله سبحانه وتعالى يتقضى يتوى اتبعوا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون هناك عشان سورة البقرة يكتشي وزوج يسوتاكي سيتزمى تزمى كما دوسي Allah ya ce kai zuciyarsu ma ta fi dutse ƙiƙashewa saboda ne saboda a cikin duwatsu ma akwai wanda ruwa yake gangarowa kaga dole zai ɗan yi taushi akwai wanda kuma akwai wanda kuma zai zamanto cewa saboda wani tsoron Allah subhanahu wa ta'ala fa ya tsage فهي كالهجارة أشد كالصوتيك وإن وإن من الهجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء أكون ديك أجي ورواية وإن منها لما يهبط أكون ديك فاقوا يغنغروا saboda tsoron Allah ina fatan mun gane saboda haka wannan dole mutum ya kula da shi lokacin da yake wa'azi sannan idan mutum ya zo yin wa'azi akwai maratib na inkari ko na hana mutane abubuwan da suke na ɓanna na ɗaya shine idan kana da iko kana da mulki to sai kai amfani da hannu wani guri ana shirka ko ana bid'a ka je ka roro shi amma a matsayin ka na malami bai kamata kai wannan ba saboda wannan dama ce kawai da wanda yake da mulki ko yake da iko a hannunsa ne shine marra aminkum munkaran fal yughayyirhu biyadi yawwa akwai wanda yake wa'azi za ka ga ya yi tarzoma ya je ya faffasa wasu wanda kila ya zama ƙarshen wa'azin saboda hukuma za ta iya kama shi na biyu shine idan mutum malami shi kuma sai ya wa'azi da bakin shi shi ne fa'in lam yastaɓe fajin sani sani in ba zai iya ba sai ya yi da harshen kuma in aka ce malami abin da ake nufi kawai shi ne wanda yake da ilimi akan wannan abin wanda yake da ilimi akan wannan abin amma ba wai ana nufin sai ka tara ilimi mutane da yawa aka zo magana wa'azi sai su dinga tunanin cewa ai ba za su iya yin wa'azi ba sai wane da wane ba haka ba shi wa'azi duk mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi dama ya buɗa masa zai iya yin wa'azi so bai zama dole sai wanda ya zamanto cewa ya tara ilimi mai yawa shi ne zai iya yin wa'azi ba shi sa a nan sassan mai ce balligu anni walau aya ko aya ɗaya ka sani to ka isar da ita so ba wai sai ka tare ne ba ka samu hadisai biyu uku hudu ka haddace za a iya zuwa kurin da za ka ga babu malami kamar ka ina fatan mun gane saboda haka shine Allah madaukakin sarki ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abin da Allah ya saukar muku daga ubangiji ina fatan mun gane wannan ayar tana nuni zuwa ga cewa duk abin da mutum zai aikata to zai bi abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ne idan aka ce abin da Allah ya sauka to wannan ya haɗa da alƙur'ani da kuma ne da kuma hadisan manzon tsira sallallahu alaihi wasallam saboda haka babu yadda za a yi ta iya biyayya ga ƙur'ani ba tare da ka haɗa da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba saboda ita ce take fassara Alƙur'ani. wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da Alƙur'ani ne don ka bayyana wa mutane abin da aka saukar musu da shi saboda haka yana daga cikin bata mutum ya zamanto cewa ya ce iya alkur'ani jibi kuma ɓata ne a fili saboda ba yadda za ka kai ibada ba tare da shi ba tare da hadisai ba babu wani guri da aka faɗi yadda za ka babu wani guri da aka faɗi yadda mutum zai iya yin yadda mutum zai iya yin sallah babu shi a ƙur'ani ba raka'o'i babu shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ya san haka za ta faru ya ce yushiku ya kusa ya zo wani mutum ya zo yana kishin gida a kan kujerar shi yana cewa abin da ya samu na alkur'ani kawai zai gaskata shi abin da bai samu a ƙur'ani ba zai yadda shi ma idan ka kalla za ka ga wanda ya ɗauki gabarar rusa hadisai shi ma a kujera yake kishin gida kawai shi shi kaɗai daga shi sai wani <laughs> sai wani jahilin alaran ma wanda komai ya fada zai ce mai haka yi akan kujera kuma kujerar babba ba ya karama ba Wata za a iya kishin gida a kanta yana ma kishin gida a kanta so alkur'ani ba zai tafi ba sai da hadisa a nausar salam kuma yadda a nausar salam ya ce alawa inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'a. tabbas an bani alkur'ani kuma da kwatankwacin alkur'ani din da kwatankwacin wannan Alƙur'ani shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah madaukakin sarki yake cewa wala tattabi'u min duni awliya kada ku kada ku kada ku kada ku bi wasu majibinta al'amura waɗanda za su dora ku akan hanya wacce take ba ba ta alkur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka karkabu wasu duk abin da za ka aikata ya zamanto ka bi hukuncin Allah ka bi koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam a kai kalilan ma da zakarun amma kaɗan ne daga cikin ku suke wasuwa ana Allah yana nuna cewa waɗanda ya zama fajirai fasikai su ne suka fiya waɗanda ba su imani da Allah ba su ne suka fiya wannan shine ma'anar wa min ibadi shukur ɗan kaɗan ne a bayina za su gode mu walakin na aksarahum la ya'lamu walakin na aksarahum la yashkurun yawancin mutane ba su gode wa Allah Sa'udaka, saboda haka Umar radiyallahu anhu ya ji wata mace tana cewa Allahumma ja'alni wani mutum afwan adawati yana cewa Allahumma ja'alni min ibadikal qalil Allahumma ja'alni min ibadikal qalil ya Allah ka sanya ni daga cikin bayan karan sai ya kira shi ya ce kai a ina ka samu wannan addu'a wannan addu'a da kake rera Allahumma ja'alni min ibadikal khalil ina ka ta sai ce a ai ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qalilun in ibadi shakur dan kaɗan ne a cikin bayina waɗanda suke goge mu to shi ne dalilin da ya san shi ma yake roƙon Allah Allah ya sanya shi daga cikin ɗan kaɗan ina fatan mun gane to wannan yana daga cikin abin da zai nuna maka cewa ita gaskiya ba a gane ta da yawan mutane ba a gane gaskiya da yawan mutane ana gane gaskiya ne da ƙarfin hujja shine al'ibratu bil kayf la ina fatan mun gane al'ibratu bil kayfi la bil kam shine yace la yakun fi sadrika harajun min litunzira bihi wa zikra lil mu'minin Ita ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku ba abin da aka saukar muku daga ubangijinku ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين نعم الله سبحانه وتعالى يقول وكم من قرية أهلكناها wakan ƙaryatin min qaryatin ahlaknaha nawa ne muka halakar da su faja'aha suna bayatan sai ya zamanto cewa azabanmu ta zo musu bayatan da daddare auhum ƙa'ilun ko kuma ta zo musu lokacin da suke baccin rana wasu malaman kuma suka ce a'a wa kam ahalakana min qaryati abin da yake nufi shine idan muka yi nufin halakar da alƙarya idan muka yi nufin mahallakar da alƙarya to sai azaban mu suke zo musu ina fatan mun gane a Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi irin wannan da yawa a da yawa wa kam a cikin suratul kasas ko wa kama halaka nan وكم أهلكنا آية من قرية بطرت وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدها إلا قليل لم تسكن لم تسكن, لم تسكن من بعدها من بعدها وكم من قرية وكم أهلكنا من قرية بطلت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعده إلا قليلا نعم، لم تسكن من بعدهم إلا قليلا إيه وكنا نحن الوارثين نعم da نعم، yawa من خلق الدسو ko ba a samu ma waɗanda suka zauna a bayan su bai fi yan kaɗan wa kunna nahnu warisi mu ne waɗanda suke gaja komai to ana ramma a suratul isra wa kam ahlakna min ƙuruni wa kam a min minan quruni min ba'di وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا عادة الكتاب كابيني تبع وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا نعم سؤال سبحانه وتعالى shine yake hallakar da alkarya me yasa a nan gurin Allah maɗaukacin sarki ya ce fa ja'aha ba suna bayatan in mun tashi hallakarwa sai azabar mu sai ta zo ko da daddare auhum kailun. ko kuma azabar mun tashi aikota sai ta zo daidai lokacin kailula abin da yasa Allah subhanahu wata'ala ya sanya waɗannan lokutan guda biyu saboda waɗannan lokuta ne na gafara lokuta ne waɗanda mutane suke gafala kaga lokacin kailula lokacin bacci ne lokacin eh, da daddare shi ma lokaci ne wanda ake yin bacci ina fatan mun gane saboda haka Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin alkaryatu da ya hallaka domin ya zama mana izina na faj'alnaha nakalan lima bayna ha wa ma kalfaha wa maw'izatan lemun Allah ya ba mu labari cewa mutanen annabi ya hallakar da su da ruwan tufana hatta idza a amruna wa fara tanur قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم الله ya kawo jirgin ruwa wanda in za a yi mata ki sai a ce bismillah idan za ta tsaya ma bismillah shine ma na وهي تجري بهم في موج ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا اعصم اليوم وحال بينهما الموت فكان من المغرقين حتى الله يي wannan a wannan ruwan wanda ya mamaye ko ina da ko ina سورة القمر وحملناه على وحملناه على ذات ألواح ودثر قالوا لك فرقوا كذبت قوم كذبت قوم نوح المرسلين آه، آه. اقترب للناس اقتربت الساعة اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر <clears throat> ولقد جاء الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر نعم. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث سراعا يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازجدر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر kaga Allah ya buɗe ruwa ta sama shine jima'in munhamir Allah ya buɗe ruwa ta sama sannan kuma shi ma ƙasa Allah ya fito da ruwa yana zuba kaga ai ba tsira yanzu ai tsira duk da wannan manya manyan ginan nake an yi ambaliyar ruwa ma ta cinye yawancin garin maiduguri ina kuma yanzu a ce ta sama yake zuwa ta ƙasa kuma yana hutuwa ai ba ba magana saboda aka shi sa ko da aka kammala Allah da su sai da allah ya ba su oda da ƙasar da sama ya ce su tsaya wakila ya arzu bula ima aiki wa ya sama'u adalci wa zizar ma'u ka gani saboda haka sai da allah ya ba da oda sannan duk suka tsaya kaga wannan Allah ya bada labarin yadda ya halakar da su sannan Allah subhanahu ta'ala ya ba mu labarin yadda ya halakar da samudawa waɗanda aka bi kuma wasu fa asfaru fi diyari da jasin tsawa ta kama su gaba ɗaya su cika waye gari dukkansu a gurfani akan gwiwoyinsu ya ba mu labarin kafin samudawa ya ba mu labarin yadda ya halakar da adawa waɗanda su kuma Allah ya aiko musu da iska wata sakkaraha alaihim saba layalin wa samaniyata ayyamin husuma wanda ta yi takwas a jere da kuma a darare bakwai fatarar kawon fiha sar'a sai ka ga mutane sar'a gaba ɗayansu sun faɗi ka annahum a ajazu na kai ka ce irin dalilo ne wanda ya bishiyoyinsa suka zube ka fa hal tara lahum min baqiya su da ragowa Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin yadda ya halakar da mutanen annabulu su kuma an aika musu mala'ika ne wanda ya ɗauki sama ya mayar da shi kasa irin yadda ake yin huɗa ko kace da ake yin waina shine faja alna ariya hasafila wasu ce mala'ika jibrilu ne kawai ya sa kufukin shi daya kawai ya ci cibo mala'ika jibrilu ne kawai ya saka ya saka cikinsa a ƙasan alƙarya sai ya ci ta sai ya juya shi kenan rabin minti ko ƙasa da haka an gama dama yana da fuka-fukai 600 shida kowane bafuke ɗaya ya toshe sararin samaniya fufike ɗaya ya isa yanzu mu ɗin nan duka duniyar na in an za a halakar da mu idan aka yi ko mala'ika jibrilu fufike shi ɗaya ma ya isa tunda kowanne da dama ya tokar sararin samaniya to in ya sa shi kawai da ya juya rabin mulki an gama komai saboda haka Allah ya ba mu labarin yadda ya halakar da mutanen annabi shu'ai wani gurin ya ce da tsawa wani kuma ya ce azabu yau misdulla duk wannan Allah maɗaukacin sarki yana yana yana bayanin yadda ya yi duk wannan yana bayanin yadda ya yi da su ne sannan kuma a Allah maɗaukacin sarki shi ne a nan gurin yake cewa a da ba su na abubuwa yi sai ce fama kana da awahu sai ce fama kana da awahu ba wani bayan lokacin da aka zo aka yi haka ba abin da suka iya faɗa kawai illa an ƙado inna kunna zalimi sai suka ce kawai mu dama a zalimai ne mana suka yadda da zunubinsu haka Allah ya faɗa uh, suratul anbiya ya ce wa kam qasamna karanta ta muji وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون نعم طبعا لك الله أنا نونا من الشواء إذن أفزو da su ذا أهلا قد سوزات بجد شاسو ما سوزوني Allah ya bamu da ina ga za mu tsaya a daidai nan za mu ɗan ba da dama ko tambaya ɗaya ko biyu tsaya a mun ɗan ƙara mintuna yau amma dai shida za mu dinga tashi insha Allah in akwai tambaya ɗaya ko biyu in akwai ne tambaya kafin marci kafin a samu tambaya a cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala bayan rabuwar mu da ku a 2024 an samu damar fitar da littattafai guda biyu waɗanda za su amfani al'umma na ɗaya 2024 shine matakan tarbiyyar yara a musulunci wanda littafi ne wanda ya kunshi tun daga yadda littafi ne wanda ya kunshi tun daga yadda mutum zai a zaɓi mata ta gari da kuma yadda zai bi matakai-matakai har kusan guda 33 domin ya samu ya'ya na gari waɗanda za a amfani al'umma za ta alfahari da su sannan kuma da ƙa'idoji masu mahimmancin gaske a cikin tarbiyyar yara sai kuma kundi babba wanda an yi shekaru shi ma ana aiki a kansa shine littafin riyadu salihin wanda littafi ne wanda ya kunshi hadisai dubu ɗaya da ɗari takwas da kuma casa'in da shida wanda shi ma cikin taimakon Allah an samu dama an fassara shi zuwa hausa wanda ya fito a cikin bolom guda biyu kuma ya samu bita da gabatarwa manya-manyan malamai irin su profeso sani rijiyar lemu profeso mansur sokoto wasu ne profesors da kuma manyan malamai na ahalus sunna hadda malaman ɗarin tsama suka an ba su duba saboda kwalitin ya zama cewa ya fito da kwaliti sosai saboda haka dukkan su waɗannan littattafan za a iya samun su insha Allah akwai mai tambaya ko da guda ɗaya ne kafin mu rike ko ba tambaya ga wani can wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh amin malam ta ya bar iyali ya ce mutum ne ya mutu ya bar iyali so bayan ya mutu kuma sai aka ba shi wani tallafi to shi wannan tallafin zai shiga gado ne ko ne shi tallafin ba shi aka bawa ba inda shi aka bawa ai ya zama gado shi ma haka na makarma shi aka bawa saboda aka tun da shi aka bawa to zai zama gado ina fatan mun gane za a yi amfani da shi wajen raba gado kamar yadda za a raba ragowar dukiyar shi in dai mun yadda cewa wannan abin nashi ne ta ina ga raba shi kuma bai da wahala tun da dai dama asali ai ana raba abin da mutum ya bari ne to mutukar mun yadda cewa wannan abin mallakin sa ne to kaga ya nuna cewa yana daga cikin abubuwan da ya bari ke in ya zamanto yana daga cikin abubuwan da ya bari to wannan ya nuna cewa kenan a yana daga cikin kayan gado kuma in an tashi za a raba shi kamar yadda za a raba gado kowa kuma za a bashi Kwargwadon raban shi da Allah ya tsara masu Allah ya ba mu da cewa ya laci na to ya danganta alaji ya ce iyalai ake bawa ya danganta idan misali fom ne ya cike ya cike fom ne kafin ya rasu yana neman tallafi misali aka zo aka bashi kaga wannan nashi ne amma idan wani ya zo ya ba wa iyalansa tallafi wanda za su rayu to kaga wannan na iyalai ina fatan mun gane so ba tambayar da alaji ya yi tambaya ce da za ta ƙara fito da matsalar ina fatan muna fahimta so sai a duba in dai shi ya nema kafin ya mutu wannan za a raba shi kamar yadda za a raba gado in kuma wani ne ya bayar don ya taimaka wa iyala a matsayin ta goma shi to wannan ba zai shiga cikin gado ba Allah ya bamu da cewa Allahumma na fi man hadai wa na fi man tawallai wa barik lana fi ma a aqid wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra ma ka taɓa bi wa layi la in na hula ya yadhillu man walai wa la zuma man hadai tabaraka rabbana wa ta'ala Allah ya bamu da cewa duk matsaloli Allah ya kade mana Allah ya sa mun fara tafsirin na sa'a subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha